Nigériens, ils ont fait de ça une espèce de mafia, quoi. Au niveau de l'ambassade, on a ouvert une... Yan Nijar su mai da wannan lamari tamkar mafiya ne. Ofishin jakadanci ya ba da dama ga masu buƙatar komawa Nijar su rubuta sunayensu. An samu yan Nijar da dama da suka rubuta sunayensu har su da yawa domin su sami abin da ake kira lese Misali wasu yan Nijar sun rubuta sunayensu so biyu, uku, hudu har biyar, amma kawai don su yi amfani da tikita ɗaya ne su sai da sauran su sami kuɗaɗe. Wasu na tambayar dinar ɗari biyar, ɗari biyu, haka dai zuwa sayarwa sannan akwai wasu idan suka rubuta sunayensu daga baya su sayar da tikitansu sai kuma su ce an sace hotuna suke canzawa kenan sai mutum ya yi balagoro da sunanka amma da wani hoton daban matsalar da ke gare mu yanzu ita ce daga cikin kwamitin da muka kafa domin wannan aiki akwai waɗanda ake haɗa baki da su kwamitin ya kumshi 'yan cirani wato 'yan nijar da ke nan libi suna ɓoye wasu tikitoci maimakon su baiwa waɗanda ke buƙatar tafiya sai su saida mutane da dama sun sami kansu cikin matsala domin an rubuta sunanka amma ka tikita saboda an ɓoye ko an sace an yi sata da dama a game da wannan sha'ani yanzu dai shi kenan an gama jirgin karshe ne ya tafi jiya sama mutane dubu uku suka tafi hukumar oem za ta yi jigilar waɗanda suka yi saura yanzu haka dai akwai mutane da yawa a ofishin jakadanci ba san abin da suke jira ba har mutanen da ba a rubuta ba suna nan sun so su tafi sama da mutum dubu ɗaya suka je hirin jirgi a jiya alhali bai kamata su je cikin wannan jirgin ba Ils ont tous pris à l'aéroport alors qu'on les a pas appelés, ils ne devraient pas partir sous ce vol.